Thank you. Na ba mara. Lafiya lau. Azumi. Alhamdulillah. Ya aka yi? Wai kai mura kake yi na jimiriyan ka ya canja ko ko marisa kai? A ina wanda aikin caji ke na yi? Caji. Caji. Ka samu sana'an caja waya kenan. Awwa na nake maka magana ba. Ina maka magana caji na zuƙe zuƙe da shaye shaye. Da watan azumi ana watan azumi tsakiyar Ramadana. Yaro ka dinga shaye shaye. Ai baka da azumi. Ai malam muna azumi a ai ina azumi kana azumi a haka ina azumi subhanallah idan zan yi sahur eh mi dan sha abin da zamu sha to sai kaga kai till down hamman garewa shashi na nan bai so gaba giya kake sha kenan dai a bara shan giya ai risha shara bara shan giya fara kenan fara na san fara fara sha fara kaga aljayyara sha fara kaga aljayyara sha fara za ka ta ganin aljanu <laughs> yaro ko mu malamai muka ga aljanu ai mu ne kadai muke iya ah, ganin aljanu kuna ganin aljanu kuna ganin aljanu aljanu ai dai ka shafara to za ga aljanu to haramun ne kaji ko eh? yaro haramun ne haramun ne ka sha duk wani abin da zai iya kautar maka da tunani ba ba yi da kyau kaji ba sa ta rage ba da kuɗi da rage shawara eh to ai wannan ma yana ɗaya daga cikin annobar zaranci kaji ko haramun ne ba yi da kyau musamman ma da ce in an yi sahur ake sha ko maganin bacci maganin bacci haramun ne a ce in an yi sahur ka sha shi ka ko? to haka doka <laughs> haramun eh, ne yayi ma yawa in ma abokanin ka suna yi duka ce musu su daina ba yi da kyau a addini <laughs> to shikenan zaka iya tashi ka tafi wala ai zuba rawa dama tambaya ce na zo maka da shi nake so rawa to ba matsala mu dai in dai fatawa ne ai in ka zo karshe ka zo wajen in dai fatawa ne a faɗi ka yi tambaya akan addinin musulunci mu baka ansa to ayin ka zo wajen mutu ka zo ƙarshe <laughs> ka zo ƙarshe ina wannan dutsen da ake da ƙarshe ina wannan da okay dutsen nika to ai wannan dutsen da kake gani <laughs> ai mu muka san darajar shi a zamanin da zamanin da lokacin ina matashi na idan mata ta mun kosai da wannan injin Eh. wallah in aka maka sai kai sati ɗaya baka ji yunwa ba Allah to ita ba dai wake take rikawa wake eh, amma in tana yin nikan nan tana da kirki ta mun tunani na da kwakwalwa na gaba daya mhm. saboda lokacin take rika nan sai in rasa to wai malam eh, ina jin dutsen da take rika wanda yake kara ko ko waken take rikawa wannan Malam da nema an nuna ne ya kara ko fuskanka what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne!